my singular pleasure to formally declare open this international seminar shugaba jonathan ke bude taro na musamman da masana na matakin duniya kan kare haƙoƙin bani adama musamman ma a yankunan da ke da ƙalubalen rikice-rikice ko ma kashe-kashe. Taron da wanda ofishin ministan shari'a na Najeriya da mai bawa shugaban kasa shawari ta fuskar tsaro suka shirya ya nuna damuwa ga zargin taki hakokin bani Adama a Najeriya. Sai dai taron bai caccaki sojojin Najeriya ba sai dai rankwashi da ma rarrashin masu tada fitina. Ina sake wa 'yan Boko Haram ta yin su zo mu zauna mu tattauna don faɗar korafinsu in har suna da hujja kenan in ji shugaba Jonathan. Amma gwamnati fana da haƙƙin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Allegations of human rights abuses Ana zargin sojojin da amfani da karfi fiye da kima, in ji mai bawa shugaban kasa shawari ta fuskar tsaro kanar samba da suki. Yana da kyau suke mutunta haƙoƙin bani Adama ta hanyar bin dokokin ɗaukar su aiki. Sanata Umaru Dahiru shine shugaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa. In ka dubi halin da muke ciki a cikin Nijeriya yanzu akan wannan sha'ani na terrorism fitin da ke faruwa a north east a sashen borno adama da yobe mun sojoji suna ake a ciki sannan wajen wannan aiki da ake na engagement suke ta yi da waɗanda ke ta da wannan jidali akwai civilians ba ka iya gane cewa wane ne a cike wane ba a don babu bambanci sojoji sukan zo su afka mai wajen aikin su sukan wuce gona da iri sukan samu har civilian a tafiya a ragargaza shi a karkashe dukiya a komi da sauransu abu ne wanda ba mu saba da shi a nan ƙasar gaba faɗa ko da mun saba ne tsakanin abokin gaba da abokin faɗa ga wannan karo ba haka bane wa mu mu ne na cikin gida wannan shine terrorism din ga yan Nigeria ne yan ƙasa ne ga su amma sun birkice suna ta faɗa suna kashin juna kuma an sa sojoji su kan su ba su ya gane su su shiga riga soja su shiga riga civilian su yi banna sannan duniya ta kan ce sojojin mu kan wuce gona da iri wajen aikin nasu to amfanin wannan taro shine a wayar da kai ga sojoji a gwada musu ga wada ake ta yi ga irin sha'anin wannan aiki ana bukata a gama wannan aiki amma dai kuma ana son a bi dokoki wanda constitution ya ba su dokokin duniya sun basuwa wannan ba abin yasuwa bane shi amfanin makasudin wannan taro babbar mai shigar da kara a kotun duniya da ke birnin hek Fatu soda ta gabatar da kasida a taron inda ta nuna sai ta kai makura ne ake tunkarar kotun duniyar eh, Boko Haram mun damu matuƙa kan matsalar Boko Haram. Zuwa yanzu dai muna zuba ido ne a matakin farko kan Najeriya, kuma ma dai muna fatar taron zai yi rigakafin hana gurfana gaban kotun duniyar. Manyan hafsoshin sojoji ne da jami'an 'yan sanda ke halartar taron na wani biyu a kwalejin koyar da dabarun yaƙi ta Najeriya. jami'an dai sun yi lif suna sauraro ko suna ɗaukar darasi ko ko a'a lokaci ne zai nuna nasiru adamali kayan murar amurka daga abuja najeriya